الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنئم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين da farko ina mai roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai to a yau za mu fara wannan sabon littafin wanda ake kiran shi a'lamu sunnatil manshurati ma'anan wannan kalma a'lamu sunna wato tutoci na sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam almanshurati wanda aka daga su aka abin nan wato kaman ka daga tuta ta manzon Allah duk inda ka je ka tarar tutan manzon Allah ne take dagawa ita ce sama da kowane kuma li i'tiqadi ta'ifatin najiyati wanda zai nuna mana aqidan tsantsan waɗannan jama'an da manzon Allah ya ce sallallahu su ne masu kukuta a gobe kiyama almansurati kuma wanda Allah yake taimaka musu ya taimaka musu ya daidaitar da su ya kafa su akan tafarki madaidaici wannan littafi mai albarka wanda ya wallafa shi ne a sheikh hafiz ibnu ahmad al-hakami sunan malamin kenan wanda ya rasu a shekara ta 1377 kaga an samu kusan shekaru ina jin kusan 100 ko to a samu wanda ya rasu shekaru kusan casa'in haka ya rasu shine wanda ya wallafa wannan littafin dalilin da ya sa na yi tunanin sa mana wannan littafin musan irin aƙidu na ƙungiyoyin wato da suke cikin musulmi shine sect ƙungiyoyin na addinin musulunci wanda suna cikin musulunci suna cikin musulunci su musulmai ne amma suna da waɗansu aƙidu nan da can da nan da can wanda suka saba wa tsantsan aƙida ta ahlus sunna wanda suka saba wa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suna da waɗansu bidi'o'i da kirkire-kirkire da aƙida wanda ta saba wa tsantsa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah kuma ya faɗa mana cewa ya tabbatar mana da ya ce yahudawa sun kasu kashi saba'in da ɗaya ya ce dubu ta za su kiristoci sun zo sun kasu kashi saba'in da biyu ya ce duk wuta za su duk yawan su dinnan da yawan cocunan su dinnan da yawan abin bautansu da yanda suke san duk manzon Allah tarkace ne ya ce da za a tattara su ga kansu a wutan jahannama kawai sannan ya zo ya ce al'umma tasa kuma wato al'umman musulmi su ma za su zo su rabu kashi kashi kashi kashi har saba'in da uku ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin kashi saba'in da uku din nan saba'in da biyu gaba ɗaya wuta za su ɗaya ce cikin saba'in da uku din nan ita ce kawai za ta tsira to shine wannan littafi na ce aƙidan wannan jama'ar da za su tsira daga cikin su saba'in da uku nan aƙidan su za mu karanta a nan wanda malamai sun tattaro mana aƙidan su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabai suka yi mamaki ta ya za a yi ya rasulallah a ce musulmi sun rabu kashi saba'in da uku amma duk saba'in da biyu wuta za su sai kashi ɗaya ya rasu rasulallahi gaya mana wannan kashin gaya mana wannan wannan jama'an da su ne masu tsira cikin saba'in da uku ɗin nan ɗayan nan masu tsiran nan sai manzo Allah ya bayyana ce waɗanda suke tsaye a kan abin da nike kansa a yau ni da sahabaina waɗanda suke riko da abin da nike kan shi da ni da sahabaina a yau su ne waɗannan masu tsira daga wannan halaka ba za su faɗa wuta ba to shine malamai suka yi ta bin diddigi suna ta bin diddigi menene tsantsan abin da annabin yake kai kuma menene tsantsan abin da sahaban suke kai sai suka tattara sai suka nuna ga su ku iya tunawa yau musulmi akwai wani tunanin da ake sa masa ana ce ai da ka ce la ilaha illallahu shi kenan ai musulmi dan uwanka ne musulmi dan uwanka ne babu shakka ta ya za a yi a ce muna faɗan la ilaha illallah alƙiblan mu ɗaya lokacin watan azumin mu ɗaya lokacin hajjin mu ɗaya tsayawanmu a arfa rana ɗaya kwananmu a muzdalifa lokaci ɗaya sannan kuma har ila yau annabinmu ɗaya ƙur'aninmu ɗaya ta ya za a yi wani ya rika ce ma wannan mai aƙidan shi kafiri ne ko zai shiga wuta ta ya za a yi a haka to manzo Allah ya ce e duk musulman ne ya ce za su kashi saba'in da uku ɗin annabi ne ya faɗa ai bai ce kafurai ba musulman ne ya ce za su kasu kashi saba'in da uku kuma shi ne ya ce saba'in da biyun wuta za su dukkansu suna ce la ilaha illallah din dukkansu ana sa suna sallah suna fuskantar gabas din alƙibla ɗaya dukkansu su ma suna azumin in watan azumin ya zo suna ɗauka lokacin hajji ma suna zuwa to amma me matsalan me matsalan matsalan a aƙida take ba a ayyuka na zahiri ba a aƙida take ita aƙidan nan kuma ita ce in ta kafu ta zauna to dukkan wani aiki ya zauna amma in aƙida akwai gargada to akwai matsala komai ba zai ginu ba yanzu misali kafiri sai ya zo muka yi shekara biyu muna sallah da shi mu ɗau azumi tare da shi shi ma ya fitar da zakka ya lallaba ya je haji sau biyu yana karatun ƙur'ani amma bai yadda da la'ilaha illallah bai taɓa furta ba kuma bai abin nan ba sallolin nan sun amfane shi ba mu kalli gabas tare da shi ba shi ba ba fa cewa la'ilaha illallah a bakin ba mu je haji tare da shi ba ba mu yi azumi tare da shi ba ba mu yi tahajjudi da tarawih tare da shi ba to amma me yasa kuma ba a karba masa ba akwai matsala a aqidan asali bai yi believing ba bai karbi Allah ba a zuciyar shi to shi yasa ake matsalar aqida tana da girma matukan gaske ita ce ginshiki da in ya samu to nan ne sallah za ta yi kyau nan ne azumi zai yi kyau nan ne haji zai yi kyau dan ne komai na mutum zai karba wannan shine za mu ji farko soɗanne ne ɗayan masu tsiran da manzo Allah ya faɗa ɗin idan muka karanta su muka karanta su muka ga ga aqidan da manzo Allah ya ce kungiya masu tsira su ne ahlus sunna wal jama'a menene ahlus sunna su ne masu bin sunna ta manzon Allah sau da kafa yanda manzo Allah ya tafiyar da rayuwarsa a akidance da kuma menene a bauta to shine akida ahlus sunna idan muka karanta wannan muka yi shimfiɗa da wannan to sai mu rika ɗauko waɗancan ɗin manya-manyan gurgudo sai muna cewa su ga aƙidansu a nan ga ta eh, ka gane ashe ga ta inda suka sabawa waɗancan ga maganan su anan ga inda suka saba ahlus sunna a can ga maganan su anan ga inda suka saba sahabai dai manzo Allah me yace alaikum bi sunnati ku yi riko da sunnata wa sunnatul khulafa'ir rashidina da sunnan khalifofina masu shiryarwa almahadiyina shiryayyu su karan kansu kuma masu shiryarwa tunda manzo Allah ce ku yi riko da sunnata waɗanda suke riko da sunnan me ake kiransu ahalus sunna wanda kamar yadda manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati na hore ku ku yi riko da sunnata ku yi riko da tafarki na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai yanzu idan ka ji an ce musulmi za su kasu kashe saba'in da uku saba'in gaba ɗaya wuta za su ɗaya ne mai zuwa aljanna ashe kenan za ka yi tunani aikin majority ba shi bane yake kai ta aljanna 72 compared to 1 wanne suka fi yawa 72 suka fi yawa to ashe ba ba wai ai ana yin kaza a ko ina bane shine hujja don mafi yawanci sune masu halaka ɗin wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin Allah daukakin sarki ce dukkan mutan duk yadda ka yi ƙoƙari kai kwaɗai mafiya yawan mutane ba za su yi imani ba wa qalilun min ibadiyar salihun kaɗan ne daga cikin bayina su ne na kirki to ashe ba wai yuyuyu ba ne wannan abu fa ana yin shi a Najeriya ana yin shi a Sudan ana yin shi a Kuwait ana yin shi a ina ana yin shi a ina ana yin shi a Ghana ana yin shi a Burkina Faso ana yin shi a Somalia ana yin shi a Algeria saba'in da biyu ne dai to ashe ba yawan abu ya yaɗu shine hujja cewa lalle musulunci ba ne ya tabbata daga manzon Allah sahabai sun yi shi shine hujja yi ne hujja ba yawan masu aikata shi ba ne hujja ina fata an gane ko to idan ka ji kai an ce yawan al'umman musulmi din nan saba'in da biyu ɗinsu za su tafi wuta sai ɗaya me ya dace ka yi a matsayinka na musulmi ya kamata ka tsorata hankalinka ya tashi ka rikice ka birkice ka ce don girman Allah ban fada ta zama ni sai na san su waɗanne ne masu tsiran nan ko ba haka ba kada domin kada in samu kaina cikin masu halakan nan saba'in da biyu nan to dole ko ya yi wa kanshi kiyamu lele san kullun ya yi ƙoƙarin binciken suwaye masu tsiran nan suwaye masu kukuta daga halakan nan suwaye ba za su je wutan nan ba don in ga lallai na menene na kasance a cikinsu don in ga na kasance cikinsu to shi yasa na ɗauko mana wannan littafi mai albarka an je za a yi photocopy na ce at least a yi photocopy goma a yi binding ɗinsu idan aka zo za a bawa nan a bawa nan a bawa nan shikenan sai a biya kuɗin ga wanda yake so saura su haɗu a kai in aka ajiye a nan waɗansu su haɗu a kai ga wanda suke so sai su ruta sunansu a faɗi nawa ne kuɗin a je a kawo su wanda kuma zai iya tambaya wataƙila kasuwan kano kasuwan kurmi wajen masu littattafai ko anan in za a iya samun shi dai alhamdulillah ina fata an gane to manya-manyan jigogin ƙungiyoyin nan na farko akwai na ahalus sunna su suna da sunaye daban-daban da suka sawa kansu amma aƙidansu da matsayansu da marikansu duka ɗaya ne sunaye ne suka bambanta yanzu ne aka ce musu aƙidan ahalus sunna ahalus sunnati wal jama'a ina aka samu ahalus sunna manzo alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ina aka samu aljama'a yace alaikum bil jama'a fa inna yadallahi ma aljama'a manzo Allah yace ku rika dunkulewa ku rika hada kai ku zaman to jama'a daya domin taimakon Allah da nasaran Allah kullun yana tare da jama'a wanda suka hada kai suka aiwatar da abu shi da aka samu ahlus sunna anan aka samu jama'a anan aka ce ahalus sunnati wal jama'a daga cikinsu misali in ka je waɗansu hei ƙasa hei su ce maka mu ‘yan ƙungiyar ansaru sunnati ne mai ansaru sunna masu taimakawa hawa ƙala isa bin maryam man ansari ilallahi ko wa zai taimaka mun yayi supporting ina akan wannan annabcin da na zo da shi inji annabi Musa annabi Isa قال الحواريون نحن انصار ansarullahi امننا billahi to in kaje je wata ƙasa ka samu su waɗannan sunan su ansarullahi masu taimaka wa sunnan manzon Allah ko ansaru sunna kai masu taimaka sunnan manzon Allah wajen yada ta da wajen kafa ta da wajen menene ilmantar da jama'a abun nan to don su sun ce ansaru sunna ne wannan sun ce ahlus sunnatul akwai bambanci waɗancan sun bullo da sigan masu taimakawa sunna waɗannan sai suka bullo <coughs> suka ce mu salafiya ne muke kai me salafiya shine aƙidan da magabata sahabai suke kai domin a salaf wanda ya gabace ka a rayuwa ya gabace ka a shekaru shi sa ce ake as-salafu salih as-salafu as-salih wato magabatan mu na kirki irin sahabai tabi'ai tabi'u tabi'ina mutanen kirki da suka gabace mu wanda suka yi rayuwa irin rayuwar manzon Allah sai ana kiransu as-salaf magabatan mu al-khalaf kuma wanda suka zo yan baya to nan suka ce mu muna nan a aqidan salafiyya me salafiyan magabata su magabatan sahabai to su ai annabi ya ce wanda suke kan abin da nake kai da sahabaina to suka ce su ma salafiya ne aqidan su daga can suke dauka ba sa dauka aqidan su daga na baya baya nan to can ansaru sunna na ahlu sunnati wal jamaa nan kuma salafiya sunayen ne bambanci waɗannan da suka zo su kuma sai suka ga an yi cushe-cushe-cushe da kare-kare na bidiyo ba iyaka cikin musulmai sai ku suka miƙe suka ce sunan sunanmu izalatul bidi'a mu yan kau da wannan bidi'an ne da tankaɗe ta da zubar da ita wa iqamatu sunna mu tsaye da sunna a madadinta me bambanci duka ba bambanci dan ahlu sunnati wal jama'a shine ansaru sunna din shine dan izalan shine dan menene shine salaf eh, shine ba duka sunayen ne suka bambanta ina aka samu wahabiyya shi kuma abdul wahab ne wani babban malami shi ma mujaddadi yanda shehu usmanu dan fodiyo Allah ubangi ya rahamce shi ya ya jaddada addinin musulunci a Afirka inda ya raba al'ada da addini ya raba bid'a da sunna ya wallafi littafi ya kira shi menene ihya'u sunna wa ihmadun bid'a raya sunna da kashe bid'a da dakushe ta da nike ta ihmad asalin kalmar ikhmat wuta tana ci rururu din ka zo ka zuba mata ruwa ta dishe gaba ɗaya ta tafi sai ya wallafa littafi yace ihya'u sunnati rayar da sunnan manzon Allah wa ihmadul bid'ati da dakushe da kashe bid'a yayi irin wannan littafin to shi yasa waɗansu da haka ce sun ce in kana bin wannan aƙidan da abin nan a ce yan fodiya ne waɗannan bi ma'ana an yi attachin ɗinku zuwa ga aƙidan menene usman bin fodiya ce yan fodiya to shi ma eh, abdullah bin abdulwahab din nan mujaddani ne a saudiya mujaddadi ne lokacin su ma larba sun shiga bidi'o'i da sihirce-sihirce sun nesanci duk wani sunna manzo Allah masu sunna kaɗan ne sai ya zo ya kafa jihadi ya kafa jihadi shi abdulwahab sai aka samu shi malami ne mai wa'azi shi kuma sa'ud babansu waɗannan sarakuna abin nan shi kuma sa'ud shi kuma shi ne mai gwamnati a hannu ana yana yaƙi yana haɗa kan ƙasashen larabawa ɗina na jaziratul arab shi wannan kuma yana yaɗa aƙida ta sunna wannan yana yaƙi wannan yana yaɗa aƙida to haka suka zauna sai aka yarjejeniya su waɗannan sa'ud su ne gwamnati masu yaƙin haɗa kan dariya tana cin gashin kanta ta'ifa tana cin gashin kanta makka masarautanta daban tana cin gashin kanta haka haka shi wannan ya zo yaƙi hai ya haɗa su sai aka ce al almamlakatul arabiyatu amma ta sa'udiyya ne sa'ud sunan wannan mutumin wato kingdom of sa'ud shi ya zo ya abun nan to su ne masu tafiyar da harkan gwamnati shi kuma abdulwahab su ne masu tafiyar da harkan fatawa da ilimi sai suka yi yarjejeniya kai ne mai karfi mai tankwasa mai hana ni ko ni ne mai yada ilimi shi yasa sai abun ya zo nan 'ya'yan eh, masu mulki suka fito daga wannan 'ya'yan masu fatawa na council of ulama na saudiya suka fito daga 'ya'yan waye ta wannan. Shi shine idan aka ce waɗannan kaza kaza abdallah binu kaza a ce ali sa'ud wannan kuma a ce sheikh abdallah binu ba a ce ali sheikh familin sheikh abdul wahab kenan to su ma wanda suka ji an ɓata musu an hana su al'adu da menene mabiya abdul wahab suka kira shi wahabiya daga abdul wahab Abdulwahab aka kira su wahabiyawa kamar kai da ce abdurrahman a ce rahmaniyawa ina fata an gane ko to shine su ma sai suka ce in aka ganka baka al'ada ko baka wata bidi'a ko baka waɗansu salatai da aka kirkiro haka ko waɗansu wurudai haka ce dan wahabiya ne mabiya abdul wahab ne ta inda shi ma ya samo suna to da a ce maka ba wahabe da ce maka izala da ce maka dan ansaru ne da a ce maka dan basalafe ne da ce maka duka dai abun ɗaya ne kowa ne kawai ya fito da cewa ga irin tutan shi da zai yi wa sunan hidima sai aka kira shi da irin tutan da ya fito da ita amma duka ɗaya ne kamar yadda muka sa sallan dare tarawihi kiyamun laili tahajjudi sai mai kuma sai wandare duka ɗaya ne asham ya mun mai bambancin asham da tarawihi da tahajjudi da kiyamun laili duka ɗaya ne duka ɗaya ne sai ka ce wancan ai yan asham ne ku kyale su kawai mu ne yan tarawihi to me bambanci kai wancan yanke kiyamun laili ina fata ga mu ko yan tahajjudi ne to me bambanci duka ɗaya ne ina fata an gane ko to kowa ba sunan zaka kalla ba me aqidar kowane idan ya kafa ƙungiya akwai objectives akwai menene akwai eh, aims su zaka duba su ne za su fayyace maka waɗannan duk za zaka iya tattara musu ahlus sunna duka to haka nan in ka ɗauko to bayan waɗannan sai ka zo ka ɗauko sufiya ka ji ta ita ma gida gida gida gida gida gida gida gida ka zo ka ɗauko shi'a ka ji su gida gida su ma sun rabu wajen kashi goma sha uku akwai inda wannan ya bambanta da wannan akwai inda wannan ya bambanta da wannan akwai inda ya bambanta da wannan akwai a shi amma wani shi na imamu ali ne kawai akwai shi kuma dan ali ne husaini kawai akwai shi kuma dan fatimiya yar fatiman ne kawai ita kuma akwai dan zaidu zaidiya haka zaka same su suma gida gida gida gida gida to amma idan ka zo ka ce shi'izm shi'a din da rabe-raben su da abin da ya kashe su idan ka faɗi gidan duka ta haɗa hadda kwan da kwarkwata su suke ƙarƙashinta kawai ka musu bugu ɗaya kawai to shine za a je sai a zo mai khawarijawa khawarij suwaye mu'tazilawa su ma ka ji suwaye yan maturidiya suwaye yan asha'ira asha'irawa to duka mutum ya san waɗannan sect ne saboda ka san wannan ashe ga ta inda ake fada da shi kuma za ka iya wayin in suka ce wannan nashi akidan ta fi kusa da ta ahalus sunna ba da kurakuransu ba su kai na wancan ba za ka gane kurakuran wannan su sun kai na kafurci ba kurakuran wannan ko ba su kai na kafurci ba sannan a nuna maka ya ake mu'amalantansu ina ne bidi'a asali ta fara shiga ya aka yi bidi'a ta samu to wannan shi ne ake kiran aqida ka san kowanne ga aqidan shi yawa ka zo kuma ka san wasu ai qadiyaniya mabiyan Ahmad Gulam su kuma a India suke shi ma duka in kaga yan qadiyaniya ina jin Saudiya ma har yau ina jin ta hana su su aikin haji ma da shiga kasan da su menene to kowa za ka iya gane ashe abin da ya kai shi ya kai shi ga kafurci ga shirka to da fata Allah ubangi ya mana muwafaka to wannan littafin dai ga muƙaddimarsa malamin da farko ya ce bismillahirrahmanirrahim yana fara ya fara wallafa wannan littafin ne yana mai neman taimako da sunan Allah mai rahama mai jin kai duk wani musulmi da zaka tarar zai wallafa littafi na addini zaka ga ya fara da bismillah rahman rahim sai fara da innal hamdalillahi nahmaduhu yana koyi ne da tabarruke da alkur'ani domin alkur'anin Allah farkon suran da ya buɗi ƙur'ani ya fara ta da bismillahir rahmanir rahim ne shi yasa zaka ga kowane musulmi shi ma sai ya fara bismillahir rahmanir rahim wannan shine simbol din musulmi in kai malamin lissafi ne mathematics ne menene da makamantan kamar nan ka ga allon da sai an rubuta bismillah rahman rahim a ce english ke muna da muna da menene eh, yau za mu yi magana a kan menene grammar past tense amma bismillah din nan yana nan a matsayin ka na musulmi past tense din da za ka koyar da english din da za ka koyar kana koyar da shi ne kana mai neman taimako da tabarruki da buɗe da muwafaka daga mai wannan sunan da sunan Allah ne mai rahama mai jin kai yace al-muqaddima gabatarwa yace innal hamdalillahi dukkan godiya ta tabbata ga Allah wannan shi ma tabarruki ne domin da Allah yace bismillahir rahmanir rahim sai ce alhamdulillahi rabbil alamin ko daga bismillah sai aka bude qur'anin da fatiha da fara gode wa Allah da yaba masa innal hamdalillahi dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki nahmaduhu muna gode masa muna yaba masa wa nasta'inuhu muna neman taimakonsa wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa wa muna ƙara neman shiriyan Allah ya shiryar da mu ƙara shiryar da mu akan mu addinin musuluncin nan ina yara ne masu wasa anan ina fata an gane ko mutum in dai har bai mutu a imanin nan ba baka mutu a musulunci na to kullum ka rika neman Allah shiriyan nan kullum ka rika neman Allah shirya domin da karshe ake la'akari ba da farko ba to shi yasa kullum ake cewa muna neman shiriyarsa muna neman shiriyarsa wa na'uzu billahi muna neman tsari da Allah da mafaka ya kare mu min shururi anfusina daga sharrin kawunan mu wa sayyiati amalina da munanan ayyukan mu may yahdihillahu duk wanda Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu babu wanda isa ya badda shi wa may yudlil wanda kuma ya batar fala hadiya lahu babu wanda isa ya badda shi ya shiryar da shi wa ashhadu ina mai shaidawa in ji mawallafin littafin cewa Allah ilaha illallah tabbas babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa ashhadu kuma ina mai shaidawa anna muhammadan lalle annabi muhammadu abduhu bawa ne na Allah wa rasuluhu kuma manzansa sallallahu alaihi wa sallama tsira da amince Allah tabbata a gare shi wa ala alihi da kuma iyalansa gaba daya wa sahabihi da sahabansa Bala ce ya ayyuhan lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah haƙƙa tuqatihi jin tsoro na gaskiya na matuƙa wala tamutunna kada ku yadda mutuwa ta riske ku illa wa antum muslimuna face kuna musulmi duk ƙoƙarin da zaka yi kaga ka mutu kana musulmi din nan ka yi shi kada farkon ka yayi kyau karshen ka yayi muni mutum misali yana musulmi mai miƙa wuya ga Allah ana tafiya ana tafiya sai da ƙarshen rayuwarsa ya zo sai ya shiga cikin masu neman duniya har ta kai shiga shirka wataƙila ka zo neman siyasa neman mukami sai aka ɗora ka akan hanyar shirka kuma don samun wannan mulkin kai ne mai taka alkur'ani kai ne mai wanka da jini kai ne mai kashe kai kai ne mai yin kaza kai ne mai jefar da alkur'ani a nan jefar da kaje ka tsuguna a gaban boka ya sa ka waɗansu abubuwa ka yi su don ya tabbatar maka za ka samu mulki mutuwa ta zo ta riske ka a haka kaga nan baka mutu kana musulmi ba to amma na aka ce wala ta na kada ku yadda mutuwa ta riske ku ku yi ta ƙoƙari illa wa antum muslimuna face kuna musulmai masu miƙa wuya ga Allah Kwana ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halicce ku min nafsin wahidatin daga rai guda ɗaya wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halicci wannan ya halicci matan wannan ran daga ran shine annabi adam daga annabi adam din nan ne da hawa'un nan wa bassa huma rijalan kathiran Allah ya rika bubbugo da maza da mata da yawa ya zuba su a doron kasa wattaqullaha ku ji tsoron Allah da allazi tasaaluna bihi wanda kuke magiya da shi wani don girman darajan Allah ka bani kayana da ji wannan sunan haika ji kai ya maka nauyi ka bayar wani don girman darajan Allah ka bari da kaji girman wannan sunan ka abin nan wandon girman darajan Allah ka taimaka mu sai ka ji kawai girman sunan Allah nan dole ya sa ka sa hannu kawai ka miƙo don an kira to wanda kuke ta yawan magiya da shi kuke ta roƙo da shi wandon girman Allah ka yi haƙuri ka bar wani kar ka sake kula shi sai ka ji sunan ya maka me to Allah ce to ku ji tsoron Allah da kuke magiya da sunan shi din nan wal arhama kuma ku ji tsoron dangantaka da zumunci kada ku yadda ku rayu kuna masu menene yanke zumunci a tsakaninku inna allaha lallai shi allah kana alaikum raqiban lallai mai sa mai lura da ku ne mai sa ido akan ku ne kwarai da gaske raqib shine mutumin da za a bashi yana monitoring din abu kamar wanda za a sa kyamara a wurare daban-daban ya zauna a nan a screen din yana monitoring komai yana lura yana sa ido yana abu nan har ya ga mai laifi ya kashe wannan shine ake kira raqib to ka san duk abin da kake Allah yana lura da kai yace ya ayyuhal ladzina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana kullu wanda take daidai duk abin da zai fito daga bakinka Allah ce ku faɗi abin da ke daidai ka yi nasiha ka faɗi alheri ka yi gyara duk abin da ka sani in za ka faɗe shi ba alheri bane ba daidai bane ne manzo Allah ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut to Allah ce ku rika faɗan magana da take daidai in za ka furta kalma ka tabbata kar kai ƙarya kar kai ƙarya Kar ka furta kalma ka faɗe ta wanda ka san ba za ka yi ta ba Kar ka furta baki ka yi magana na wani alkawari ka wani alkawarin da ka san ba za ka cika shi ba duk abin da zai fito daga bakin ka zama to na daidai ne kawai ya ayyuhal ladina ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan wanda wannan faɗan magana ta daidai din nan to yuslih lakum a'malakum zai gyara muku ayyukanku wa ya fillakum lakum dhunubakum ya gafarta muku zunubanku ta dalilin shi Allah ya gafarta muku zunubanku wa man yuti illaha duk wanda yake wa Allah da man wa rasulahu Allah da manzansa biyayya faqad faza fawzan aziman wannan ya rabauta rabo mai girman gaske a gobe kiyama malan da waɗannan ne yayi muqaddima gabatarwa yace amma ba'adu bayan wannan faqad rawal bukhariyu hakika bukhari wa muslimun da muslim sun ruwaito mana hadisi wallafzu lil bukhari amma wannan lafazin da zan kawo in na buhari ne sun ruwaito mana hadisi anil mughirati bin shu'uba daga sahabin nan mai darajar nan mai albarka mugiratu dan shu'uba radiyallahu anhu Allah ubangi yadda da wannan sahabin sahabin shi ma anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito hadisin ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati wata al'umma ba za ta gushe ba waɗansu mutane waɗansu ‘yar jama'a waɗansu ‘yan ƙungiya waɗansu ɓangare daga cikin al'umma ta musulmai kenan ba za su gushe ba zahirina suna kan gaskiya da riko da gaskiya da kasancewa tare da gaskiya duk yanda aka juya aka buga aka kashe aka yanka aka harbe ba za su taɓa barin gaskiya ba ba za su taba gushewa ba duk yanda aka bijiro musu da kuɗi duk yanda aka bijiro musu da abun duniya daga cikin al'umma ta kowa za a samu duniyan za ta fisge shi wani za a fisge shi a raba shi da musuluncin da ta kuɗi wani ta mulki wani ta mace wani ta abin duniya wani ta mukami wani amma ba za a kuma kowa zai shuru ya daina magana akan musuluncin amma manzo Allah ce ba za a gushe ba za a samu waɗansu al'umma ba za su gushe ba suna fafatawa suna fafatawa duk da tsanani da tsanantawa da kamawa da kullewa da kashewa da ɗaurewa da yankawa da menene ba za su taɓa gushewa ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi zahirina suna kai gaskiyan nan hatta ya atiya amrullahi har ranar da Allah zai zartar da al'amarinsa ranan kiyama kenan wahum zahirun suna nan akan gaskiya da riko da gaskiyan nan ba za su rabu da shi ba wa ruya an رضي radiyallahu anhu. an ruwaito wani hadisi daga muawiya Allah ubangi yadda da shi amma wani lafzu li muslim wannan lafazin kuma na muslim ne Kala muslim din muawiya Allah yadda da shi yace sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam ji manzon Allah sallallahu alaihi da kunne na inji muawiya Allah yarda da shi ya kulu na ji manzo Allah yana cewa la tazalu ta'ifatun min ummati wata al'umma da waɗansu jama'a ba za su gushe ba cikin al'ummata ka'imatan bi amrillahi suna masu tsaida al'amarin Allah da addinin Allah duk inda ka same su la yadurruhum man khazalahum akbar annabi sallallahu alaihi ce la yadurruhum man khazalahum masu wulaƙanta su da cutar da su da kaskantar da su da musu kazafi da musu sunaye daban-daban wannan baya taba cutar da su baya taba damun su au halafahum ko wanda yake saba musu akan wannan akidar baya ba sa taba damuwa da shi suna nan ana fafatawa da su dai suna rike da gaskiya da al'addinin Allah da musuluncin nan hatta ya atiya amurullahi har ran da al'amarin Allah zai zo ko nasara ko kuma kiyama amma don a ce wai sun bar gemu na sunna ta manzon Allah a ce don yanzu ana kashe masu gemu masu gemu ne target su ne yan kaza su ne yan boko haram su ne yan alka'ida su ne yan kaza wannan bai taba cutar da su ya sanya su su je su aske baya taba yiwa ne in ji manzon Allah ko a ce sun bar rawani don yanzu rawani ne yan rawani ne ake wa kage su ake rada wa suna kaza wannan bai taba cutar da su ko ya kada zuciyarsu su ce ya kamata mu bar rawani saboda yanzu an sa masu rawani ido suna nan dai ana batancin ana kushe sun dai ana an Allah ce ka'imatan suna nan a tsaye suna rike da shi sai ran da Allah ya zartar da hukuncinsa wa hum zahiruna ala nasi suna nan sama da mutane ba sa taba abin nan goyon bayan mutane wai su janye wani abu na addini ko na akida wa lafzu wa fi lafzin a wani lafazi manzo Allah ce la tazalu isabatu minal muslimina ba za waɗansu yan jama'a waɗansu yanki na musulmai waɗansu yan ƙungiya na musulmai waɗansu jama'a daga cikin musulmai ba za su gushe ba yuqatiluna alal haqqi suna fafatawa suna gwagwarmaya akan tabbatar da gaskiya da addinin Allah zahirina alaman nawa akum suna sama da waɗanda suke saba musu suke kushe su wannan fafatan ba sa taɓa janye shi ila yaumil kiyamati har ranar da alkiyama za ta tsaya to mala ya ce waɗannan hadisai da ya ɗebo alamun min a alamin nubuwati hadisai ne waɗansu manya-manyan alamu ne da tutoci irin na annabci wa ra'asu ta'ifati zahirati alal haqqi kuma su ne kai wanda yake samun nasara wanda suke kan gaskiya hum ul ummati waɗannan su ne shahararrun malamai na al'umma allazina hamalu amalatal ilmi su ne waɗanda suka ɗauki amanan nan ta ilmi. saboda ka alamu sunnatu wato shahararrun malamai waɗanda suke ɗauke da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ɗauki sunnan nan da musulunci na a matsayin amana ba za su taɓa tozartar da wannan amanan ba don wani abun duniya da za a ba su ko da za su samu sam fa'amilu bihi suka yi aiki da musulunci nan da sunan nan wa'allamuhun nasa kuma suka rayu suna sanar da mutane wannan sunna wa kashafu awara man khalafa aqidati ahli sunna suka tona asiri da waɗanda suka saɓa wa ahli sunna irin binne-binnen da suka yi tai a cikin musuluncin suka zo suna tone shi suna tone shi suna fallasawa suna zubar da shi aqidu wanda suka saba wa na manzon Allah na ahlus sunna wal wa kana lil allamati sheikh hafiz ibn ahmad al wannan babban malamin da ake kira sheikh hafizu dan ahmad al-hakami al wanda aka haife shi fi qaryati salam a wata alƙarya wanda ake kiranta as sunan ƙauyen kenan fi mantikati jazan a wani yanki na jazan wanda yake bil mamlakatil arabiyyatu Saudiyya. a ƙasan saudiya firrabi wal ishirin wanda aka haife shi a ranar ashirin da hudu ga watan ramadana na shekara ta dubu ɗaya da dari uku da arba'in da biyu aka haife shi wal mutawaffa wanda ya rasu fi sabihati yaumi sabti a safiyar ranar asabar a samini ashara ranan sha takwas ga watan zilhijja watan haji na shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da bakwai ya rasu bi makkatal mukarrama a cikin birnin makka ya rasu Allah ya karɓi rayuwarsa to yace kana lahu wannan malamin shi ma wato shi ma yana da nashi gudunmawan da nashi kaso ɗin na yada aqidan magabata na sahabai ya tafiyar da rayuwarsa tamkar waɗannan hadisan suna nuna irin waɗannan malaman ne wanda suke maya dare da rana ya ce wannan malami yana cikin barada kana iya gane hakan fi hilman zuma. a cikin wallafe-wallafansa da ya yi su na zube na rubutu wanda ya yi su a waƙe da wanda ya yi su a zube domin karatu rubutu akwai wanda ake kiran shi rubutun wake akwai na zube wanda ake yi duka yana nan wal muktasar akwai wanda ya yi su a takaitattun littattafai a bayanai takaitattu akwai waɗanda kuma ya yi su ya faɗaɗa bayanai daga cikin littattafan wannan malami shine a alamu sunnatil manshura manya-manyan baradan sunna ta manzon Allah wanda suka daga tutar sunna na manzon Allah suka yada shi li'itikadi wanda suke bayanin irin aƙidun at-ta'ifatin najiyatil mansura aƙidun wannan ɓangaren da manzon Allah ya ce ba za a gushe ba cikin al'ummata ana samun waɗansu mutane to waɗannan mutanen ne malam ya sanya musu a taifatun najiya wato jama'an nan masu kuɓuta a gobe kiyama almansuratu wanda Allah ya taimaka musu a rayuwarsu suka yi riko da sunna din nan malaci allazi ikhtarta li yakuna mukammilan li risalati yace wannan littafin shine wanda muka zaba